dama da sisters a kan hanya wasu sun ce sun zo don suna murnan sai da zahara amma sai mutum ya je sa hijabin da ba hijabi ba ne sai ya je sa wasu matsatsun kaya a ce shi hijabi ya sa to kaga idan idan kina son ki idan kin zo ne kina murnan sai da zahara kana murna ne da abin da ya halarta dole ya zama cewa wato kayi abu ne wanda yake ya dace da shari'a ba ka zo ka yi shirme ka ce kana wasu ma har da jambaki suke sawa to menene dan Allah ka sa jan baki ka fito ko kuma ka je ka shashafa wasu abu ba ka abubuwa ka zama kaman dodanniya ka fito alhali ka san bai halarta ba wasu kuma sai su je su sa kunshi a hannunsu mai ado na fulawa su rika nunawa to lalle a kula da wannan na san akwai mutane iri-iri na san wasu kila ba ko ba su san cewa bai kamata ba ne ko kuma mai yiwa wata ma hijabi ta samu yau ta sa ba dama ba sista ba ce dan ko ni ma jiya ina ji ko jiya ne ko shekaran jiya akwai wata da na gani a cikin husainiya daga ta shafa fuskanta ta abin da nace haba da ta kuma yi kunshi mai ado a hannunta sai na ce mata dan Allah ki rufe wannan mana menene haka bai kamata ba kin sa wannan kuma maza za su gani sai to amma ta yiwu kawai ta dai sa hijabi ne ta zo dan na san akwai mutane masu zuwa amma lalle akwai wasu wanda za su ce su sisters ne amma kuma suna irin wannan to kamar maganan da na yi ne cewa in dai muna son sai da zahara ta yarda da mu kuma ta yi farin ciki da abin da muke yi da abin da muke yi na nuna farin cikin haihuwanta to za mu yi abin da ya dace da shari'a ne ba mu yi abin da muka ga dama ba